أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida lissafin nasara ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba mun kammala suratun nisa yau za mu tashi wuce sura suratul ma'ida suratul ma'ida Allah ramma mai Allah madaukin sarki ya ce bismillahirrahmanirrahim ya ladina amanu وأوفوا بالعقود wato ita suratul ma'ida malamai sun ce sura ce madaniya sura ce madaniya duk da cewa a cikin ayoyinta akwai ayoyin da a cikin magarin maka aka saukar da su amma dai su ma ayoyin ba za a ce musu makiya ba duk da a maka aka saukar da su su ma ayoyin za a kira su me za a kira su madaniya me yasa za a kira su madaniya saboda nazalat ba'adal hijira suran ta sauka ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma ina ya koma madina duk sura ko aya da aka saukar bayan annabi ya yi hijira daga makka ya koma madina sunanta madaniya sawa'un cikin garin madina aka saukar da ita annabi ya yi balaguro wani gari ne aka saukar da ita wasu harkoki sun kawo shi makka ne ma aka saukar da ita inda bayan hijira ne to wannan sura ana kiranta me madaniya wa ma nazala qabla al-hijra abinda kuma ya sauka kamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina wannan shi ake cewa makiya a makka aka saukar annabi ya je wani gari ne aka saukar ko ma ina aka saukar abinda ake dubawa shine zamanin nuzul lokacin da aka saukar kamin hijira ne ko kuma me ko bayan hijira shi yasa ayoyin suka zama makiya ko madaniya ba don haka ba da kun je garuruwa da dama sun shigo ciki da watakila an samu ɗa'ifiya wacce aka saukar a ɗa'if da sauransu to amma tun da lokacin hijira ke la'akari shi yasa suka zama daga makiya sai me sai madaniya malamai sun ce surar tana da ayoyi 120 amma a wajen kirgin malaman kofa a wajen malaman hijaz sun ce ayoyinta 122 malaman basra suka ce 123 an samu ƙarin wasu ayoyi ne da a wannan babu wannan babu kamar yadda ake gani a cikin bible ba haka aka samu ba sai dai a wajen lissafi akwai inda ayoyi guda biyu a wata kira'ar sai zama a haɗe suke sun zama aya nawa aya ɗaya ina fata an fahimci wannan a wata kira'ar kuma sai zama an raba tsakiya rabi aya daban ce rabin ma aya kun ga babu harafi ko kwarane da aka kara kenan sai dai menene sai dai kasancewar wato a wajen kirge wasu sukan ɗauki ayoyi guda biyu su haɗa su su zama aya daya wasu kuma su raba kamar suratul fatiha ne duk malamai sun yadda cewa ayoyin ta ayoyi nawa ne ayoyi bakwai wasu sun ce bismillahir rahmanir rahim wannan aya ce mai zaman kanta ga waɗanda suka ɗauke ta aya ce mai zaman kanta to kaga daga ihdinas sirat sai zama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim to daga siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nan duka aya ɗaya ne amma wayanda suka ce bismillah ita mai cin gashin kanta ne ba a cikin sura take ba to su da suka zo ihdinas siratal mustaqim suka ce aya ɗaya siraban ladina an amta alaihim aya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ce an gane me yake kawo ake samun bambanci tsakanin kirgan ayoyi Allah ta'ala ya samu dace ita wannan sura suratul ma'ida sura ce da take kunshe da darussa da dama kusan maganganun da aka fara yi a cikin suratul nisa da dama daga cikinsu a cikin suratul ma'ida anan za a kankare su kaga a cikin suratun nisa an fara magana akan haramcin giya amma ba a haramta ta gaba ɗaya ba sai dai aka haramta kada a sha ta a wasu lokaci ko to a cikin suratul ma'ida a nan ne qur'ani ya ba giya takardar sallama gaba ɗaya aka ce an sallame ta daga yanzu ba a yadda kowa ya ƙara sha ba kaga kenan wani tashri'i da aka fara a cikin suratul nisa sai aka ƙarasa shi a wace sura sai aka ƙarasa shi a cikin suratul ma'ida a suratul nisa ayi maganganu akan yahudawa da nasara amma a takaice a takaice idan muka shiga cikin suratul ma'ida za mu ga inda aka faɗaɗa maganganu akan abin da ya shafi yahudu da nasara da matsalolin da suka shafe su akwai hukunce-hukunce masu yawa waɗanda sura take kunshe da su allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin wannan sura malamai sun ce wannan sura tana da sunaye da dama ana ce mata suratul ma'ida suratul ma'ida me ake cewa ma'ida dining table ko sannan ana ce mata suratul uqud suratul uqud surar alƙawura da aka ƙuƙula. wasu malamai suna ce mata munqiza akwai sunaye da dama da wato surar take da su shi yasa sura ce da ya zama akwai bukatan kowane musulmi ya mata kyakkyawar fahimta don ta taba har matsaloli waɗanda suka shafi aƙida. Allah ta'ala ya samu dace aya ta farko sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya ce bil uqud ku cika dukkan alƙawuran da kuka ɗauka dukkan alƙawura ku yi me ku cika su kalmar awfu wato in aka ce al'ifa al'ifa shine al'itiyanu bishai min ghairi naqsin ka zo da abu ba tare da an tauye wani abu a ciki ba kenan ka kawo shi kamilan ka kawo shi me a cike to duk alkawarin da ka kulla ka tabbatar da kai mai ka cika alkawarin abinda tura ke cewa absolute performance wato absolute performance shine ka cika alkawari 100 bisa kamar yadda aka yi shi tare da kai kalmar uqud asalinta an samo ta ne jam'i ne na aqad idan aka ce aqad wato kulli wato shine biddul hal wato kishiyar kwancewa ko in an ce ya kulle sai a ce ya yi me ya kwance to duk wani alkawari da kuka yi tare da wani kun yi kulli ne kamar yadda ake kawo ta igiya kawo ta igiya a hada bakin su a kulla haka ka kawo bayani ya kawo bayani kuka ce bayanin ya zauna daren ba za a warware shi ba shi yasa alkawura sai aka kira su da me aka kira su da al'uqud abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace alkawuran da ake magana akan su anan su ne alkawura da bawa ya dauka tsakaninsa da ubangijinsa wasu alkawura ne bawa ya ɗauka tsakaninsa da ubangijinsa su ne alkawuran da allah maɗaukin sarki ya ainihin ambace su a cikin suratul araf a cikin suratul araf inda allah maɗaukin sarki ya fara mai da mu tun daga can asali lokacin da muke wato Alamuzar. lokacin da muke me Alamuzar. allah maɗaukin sarki ya fi da mu daga tsatson annabi adam wani alkawari aka yi alarama وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا شهدنا أن القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم afatahlikuna bima fa'ala al-mubtilun bayan Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam sai Allah ya shafi bayan annabi Adam da hannunsa gaba ɗaya zuri'ar da annabi adam zai haifo sai da Allah ya fi da ita a wannan lokaci hadda kai hadda ni hadda alaramma duk duniya tun farkon ta haƙarshe kowa yana wuri general assembly tambayar da Allah ya mana shi ne alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba ma'ana zan tura ku duniya in kun je duniya za ku bauta mun ni kadai gaba ɗaya mutanen duniya suka ce bala e ya Allah kai kadai mu bautawa a lokacin ba mu shirki ko kwana daya kowa ya dawa zai bautawa ɗaya daga cikin magabata yake ce mun gode wa Allah da ya bamu dama muka ce bala ba mu ce na'am ba ce da mun ce na'am da mun kafirci domin a ƙa'idar larabci duk tambaya da aka fara ta da korewa to ana ansa ta ne da bala ba da na'am ake ansawa ba alastu bi rabbikum an fara tambayar da mai da korewa shi yasa ansa sai ta zama bala alaysa Allahu bi akamil hakimin an fara da korewa sai an ta zama mai bala ala'isa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta tambaya ta fara da korewa sai an ta zama mai sai ta zama bala duk duniya muka ce bala ya Allah kai kadai zamu bauta mun zo duniya Allah ya ce kun san me yasa na kafa muku shaida tun yanzu kada kiyama ta tsaya ku je duniya wasu su mun shirka ran da kuka dawo gabana wani ya ce shi bai san an yi wannan alƙawarin ba shi yasa muka kulla wannan alƙawari tun yanzu Allah ce auta kolo inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim kar wani kiyama ta tsaya ya zo mun gabana da shirka in ce me yasa ka mun shirka ya ce ya Allah an yi rashin sa'a ne na tashi na samu gidan mu shirka ake babana mushriki ne sai muka mushrikance sai muka zama mushrikai to sanda ne alƙawarin da kai ba baban ba dan ko akwai uba akwai dana a lokacin ba maganan uba ba da ba wa ba kani ba kawu ba kaka gaba ɗaya muna zube gaban Allah ne sanda aka ɗauki wannan alƙawari Allah ka ba mu ikon cika wannan alƙawari Abdullahi da zai ce wannan alƙawari shine wanda ake rifarin da shi amma malamai suka ce alƙawarin ba ya tsaya a nan ba ya kunshi sauran alƙawurra alƙawurra malamai suka ce sun kasu kashi uku akwai alƙawari da ɗan adam ya ɗauka da ubangijinsa shine zai yi wa Allah biyayya akwai alƙawari da ɗan adam ya ɗauka shi karan kansa ɗan adam ɗin da ƙashin kansa shi yasa kai kanka kana da haƙi kan kanka ina fata an fahimci wannan da za ka je kai wani abin da zai salwantar da rayuwarka Allah sai ya tambaye ka a lahira domin me akwai alkawari tsakaninka da karan kanka kai karan kanka ka lura da kanka da kanka dan ka rasa kuɗi kawai ka fusata ka je ka rataye kanka haka za a rataye ka a wutar jahannama ka zauna a rataye har abada in ka sha fauzin ka mutu da kwalbarka ta fauzin a baki kana kwankwada a wutar jahannama in dutse ka hau ka fado sai a sama maka irin dutsen autar jahannama Allah ya ce to daga kan dutsen kai ta adungura sallan magi daga can kana dirkuwa kuma a cikin me a cikin wutar jahannama akwai kuma alkawari da kai tsakaninka da bayi yanzu yan siyasa an ci zaɓuɓɓuka duka an kwaso mutane alkawari to ya kokari a cika a kokari yi me tun wajen ɗauka alkawarin ɗauko wanda zaka yi cikawa akwai wanda ya je wani gari ya musu alkawarin ya zama gwamna zai musu fanfan fura zai musu me za a yi wata katuwar zabuwa a rinka dama hura ana juyewa sai ta cika an yi wa jama'a wayarin in ka tashi shan hura kawai sai ka murɗa famfo tultultul sai ka cika kofi kai ta sha su ko mutane kawai suka ɗauka da gaske suka zaɓe shi zai yi cika wannan alƙawarin ba zai yi cika wannan alƙawarin ba to duk alƙawarin da ka ɗauka tsakaninka da musulmi dole ka cika mu yanzu an ɗauka cewa bature ne mai cika alƙawari bature ne mai me mai cika alƙawari ba gaskiya ba ne musulmi ne ake so ya zama mai cika alƙawari idan bature ya rinka cika alkawari ya kwaikwayi ɗabi'a ta addinin musulunci ce amma asalin musulunci shine aufu bil uqud ku cika dukkan alkawarin da kuka dauka Allah ka ba mu ikon cika alkawari idan muka dauka na'am Allah ran sai Allah madaukin sarki ya ce me أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم daga cikin alkawuran da ka ɗauko wa Allah akwai zaka kiyaye halal zaka kiyaye haram shi yasa yanzu sai aka fara lissafo su sai Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku bahimatul an'am menene bahimatul an'am shine dabbobin ni'ima dabba ana kiranta da bahima me yasa ake kiran dabba da bahima saboda ba ta iya yin bayani idan dabba tana jin yunwa sai dai ta kuka ba za ta ce ina jin yunwa ba in tana jin kishin ruwa sai dai ta me ta kuka ba za ta ce ina jin kishin ruwa ba idan wata dabba yan uwarta ta zalunce ta sai dai ta kuka ba za ta iya kawo ƙara ba saboda ba za ta iya yin bayani ba za ta iya magana ta bayani ba shi yasa a larabci ake ce mata bahima to sai Allah ya ce dabbobi na ni'ima an halatta muku ya halatta ku ci ubangiji ya halatta muku dabbobi na ni'ima wani zai ce to menene dabbobi na ni'ima su ne wa'inda Allah ya magana su a cikin suratul an'ami ya ce wa minal an'ami hamulatan wa minal an'ami hamulatan wa farsha Allah ya ce daga cikin dabbobin ni'ima akwai wa'inda manya-manya ne hamulatan suna iya daukan kaya saboda manya-manya ne akwai farsha yan ƙanana ne suna can dab da ƙasa ba za ka iya dora musu kaya ba haka dai ko ba haka ba ne sai Allah ya ce mai a gaba kulun مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان yace to ku ci ابون دا الله Allah ya azurta muku kar بي yadda ku bi hanyoyin مكو ya كو muku halal ko ya انه muku haram mubin lalle shi shedan a gare ku maki ne bayyana ne inji Allah Allah rama har mu gama gane su waye an'am din nan ba amaniyata azwaj Qur'ani yace su an'am dangogi ne guda nawa dangogi ne guda takwas su dabbobin ni'ima dame dame min al-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn Allah ya ce min al-dha'ni daga shi bangaren tumaki akwai dangi biyu in an samu tinkiya sai a samu me sai a samu rago wa min al-ma'z ithnayn haka bangaren awaki akwai dangi biyu idan aka samu akuya sai a samu me sai a samu bunsuru mun samu guda nawa mun samu guda hudu da aka ce samaniya ta azwa to mu je gaba alarama قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين مجي مجي مجي على رما نبئوني بعلم إن كنتم صادقين تذرشي تذرشي تذرشي تذرشي ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين سي الله يشوف من الإبل haka bangaren raƙumin isnaini nan ma akwai dangi biyu idan aka samu raƙumi sai a samu me a ina saukata yau sun faɗi a hausa sai a samu taguwa <laughs> yau ga mutumin gwamna zai koya mutane saukata hausa wai dai sai a samu raƙumi sai a samu raƙuma a a hausan an samu raƙumi sai a samu me sai a samu taguwa shine minal iblis dai ne sai Allah ya ce wa minal bakari su ne bangaren shanu ma akwai dangi guda biyu idan aka samu sa sai a samu me. ya samu a wanda an canka ne kenan ga dangi hudu ga dangi hudu an hada sun zama dangi nawa takwas da qur'ani yace samaniya ta azwaj wayannan su ake cewa bahimatul an'am su ake cewa me bahimatul an'am sai dai maluma sun kara da wasu daga cikin dabbobi na daji da aka halata irin barewa irin ɓauna ita ce saniyar daji ko akwai wasu daga cikin dabbobi na daji waɗanda aka yi me waɗanda aka ainihin wato halata su waɗanda maluma suna sanya su a cikin bahimatul an'am Allah ta'ala ya samu dace shine uhillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku me dabbobi na ni'ima inji Allah madaukin sarki sai Allah ce illa ma yutula alaikum amma a dabbobi na ni'ima din da aka ce ya halatta ku ce sai dai waɗanda qur'ani ya zo muku bayanin su dalla dalla daki daki ya karanta muku ya ce ban da su hmm. sai dai waɗanda qur'ani ya ce me ban da su za mu same su a nan gaba kusa saboda haka ba sai mun kawo su yanzu ba amma a dabbobi na ni'iman akwai waɗanda alƙur'ani mai girma aka karanta muku alƙur'ani mai girma aka ce muku me banda su shine illa ma yutula alaihim sai Allah ce gaira muhilli saidi wa antum hurum amma ba tare da kuna masu halatta farauta ba alhali kuna cikin harama ta aikin hajji da wannan ayar malamai suka ce ƙur'ani mai girma ya haramta wa mutum farauta yayin da yake cikin mai harama ta aikin haji ko harama ta umra daga sanda ka zo miƙati ka ɗauki harama in daga madina ka zo ta can ka faro ka zo zulhulaifa ka ɗauki harama ka ce labbaikan allahumma hajjan ko labbaikan allahumma umratan yanzu ka ɗauki harama ta aikin haji ko harama ta umra daga nan sai ka ci gaba da talbiya to daga wannan lokaci bai halatta ka yi farauta ba kar ka ga wani zomo arha haka damƙe shi an gane wannan karka ga wata barewa arha haka kame ta daga wannan lokaci haramun ne ka yi farauta sanda kake cikin harama ta aikin haji ko harama ta umra abu na biyu ko da baka cikin harama ta aikin haji ko harama ta umra in har ka riga ka shigo iya yankin da aka ce wannan harami ne hududul haram ina fata an fahimci wannan akwai iya wurin da aka killace wanda daga wurin nan da aka killace wurin ya zama me ya zama harami to ko baka cikin harami na aikin hajji ko na umra idan ka shigo iya wannan jurisdiction din to haramun ne ka yi farauta haramun ne ka yi me ka yi farauta duka wannan ayar ta haramta wa'annan abubuwa gaba daya Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce gaira muhillin saidi wa antum hurum inna Allah ya hukumu ma wani zai ce to menene hikimar da zai sa saboda kawai muna cikin harama ta aikin hajji a ce ba za mu yi farauta ba alhali ga mun taso da kafa ga sanyi kuma daga inda muka taso kwanaki za mu yi kamin mu iso garin makka ga muna jin yunwa ga dabba farauta mun samu arha arha za mu kama a ce an haramta mana Allah ya ce inna Allah ya hukumu ma yurid Allah yana hukunta abin da ya ga dama kai dole ne kai kai bi ka saurara ne kawai ka ce sami ina wa in ji Allah da wannan ne malamai suka ce ana yi wa Allah biyayya ko ka san hikimar da ke cikin hukunci ko baka san hikimar da ke cikin hukunci ba yanzu mace idan tana haila aka ce ta aje azumi ko bayan ta aje azumi kuma ta aje me ta aje sallah da azumi da sallah wanne yafi karfi sallah tana gaba da me to amma idan hailan ta ya dauke sai aka ce ta rama me azumi sallar da ta aje fa za ta rama ta ba za ta rama ta ba to ai sai kaga a hankalce tunda sallah ta fi karfi da sallar ya kamata a rama in yaso shi azumi a hakura da shi amma sai islam ya ce a rama mai azumi amma kada a rama mai kada a rama sallah ka da dama ka cewa Allah me yasa kai wannan hukunci da yaushe aka fi son mutum ya exercise ya motsa jiki da safe ko to amma sallah su ba raka nawa ce raka biyu sallar insha fa raka hudu da a hankalce ne ai sai ka ce asuba nan ne lokacin exercise ko nan ya kamata ya raka nawa hudu in ya so raka biyu kuma a jira sai isha